wannan wanda yake so ya sami eh, shiga cikin eh, manyan mutane sarakuna ƴan gwamnati manyan masu kuɗi don kuma ƴan kasuwa ba a a baya ba ai akwai manyan masu kuɗi da kake so kayi harka da su ko su dinga baka kaya um suna ba wasu kai ma kana so a baka zaka dinga samu to kuma baka da daman samun shiga gare su ɗin to sai ka nemi shiga gunsu a gurin Allah sai ka ga Allah ya kawo ta sila Allah ya kawo wani dalili da za su yi hurɗa da kai kuma kai ma ka samu amfani a gurinsu su ayyi halin wannan aiki ana yin sa ne don hurɗa da manyan mutane don samun shiga gurin a manyan mutane kuma alayya halin hatta ƴan uwa almajirai za su iya yi ga wanda yake da wato burin yayi mu'amala da manya-manyan mutane to wannan aikin eh, yana yi in sha Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah. Bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a shirinmu na fa'idodin annabi Hamid. wannan fa'idar da muke ɗauke da ita tana da sauƙi musamman ga waɗanda Allah ya hore musu yin azumi eh wasu azumi yakan ba su wahala wani kuma Allah ya hore mai azumi kwata-kwata baya jin wahalarsa to kai ma da kake jin wahala azumi ɗin to in dai kana da wannan buƙatar daure eh daure dai ka buga azumin nan ka buga wannan aiki insha Allahu tabaraka wa ta'ala za ka yi dariya za ka yi murmushi za ka yi farin ciki A ayan nan cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim ita ake yin aikin ta e, ita ake aikin ta da farko dai idan ka nufi yin aikin zaka dau azumi zaka tashi da azumi da azumi a bakin ka ake lazumin saboda haka ka dau azumi da niyyar buƙatar taka to daga nan sai ka samu wani lokaci a cikin ranar a wunin azumi ko safe ko azahar kafin dai ka sha ruwa sai ka samu wani lokaci sai ka zauna kai wurudin wannan ayar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim a wani adadi zaka jata zaka jata kafa ƙafa dubu ɗaya da tamanin zaka ja ta ƙafa dubu ɗaya da tamanin haka ake so ƙafa dubu da tamanin saboda haka haka zaka yi wurdinta idan kayi haka ka gama to sai kuma me saura da me sai ka fita ka sami alawa saboda haka sai ka samu alawa Eh, leda ɗaya ko leda uku to sai ka rabar wa yara sadaka eh shikenan kayi aikin wani zai ce to iya ana maimaita in kaso amma dai aikin sau ɗaya ake yin sa insha Allahu ta'ala za a sami ijaba domin addu'ar mai azumi karɓaɓɓiya ce ba ko kokonto sai haka Allah ya datar da mu ma'assalam